ku samu ku daure a runde kuna yi dan kada ya baka yawa ba hako daga wannan turmin shi ke na raba za a yi yawa ga ga dabban nan tsakanin dogon taye da shi da karfin shagon soja ya ta safiya barka da zuwa eh. ya ta barka da zuwa

to kaso suna cin kunama kuɗi tsakanin kudu da ma da ake wannan cin kunama kuɗi a nan garejin obasanjo cikin tirela park ake cin wannan cin kunama kuɗi tsakanin shagon taye daga bangaren kudu sai shi karfi shagon soja daga bangaren kudu ma da kaso suna ciwa ba yaro bane ka furfe shi karkace ni na saka ka in za ka buga ka buga idan ba uwan ku ba to wallahi ya taba ya taba ƙarfi to to wallahi shi bai ya rama kowa ya kawo kowa kowa ya kawo kowa to ne eh. ya da nan masu baka ba hannu idan kuna yi ba ba ta ma da wani ba dan da sauran lokaci shagon makawar bismillah shagon makwa to hagon makwa da shi akwai sauran lokaci a da mu akwai sauran lokaci eh akwai eh. eh dan shida da rabi yanzu ka akwai sauran lalle akwai saura eh. bayan shi ba wani ma ba yi ba su nan baka ba su ɗore hannu aminu ma ya fito shagon bakwa aminu ma ya fito shagon bakwa eh magana sauran yaki kenan eh dama kana ga shagon nan yana taima haka da hannu yana taima haka da hannu ko shi haka aka bar shi Allah sarki eh to kaga sana'ar mutum ne da ni ba na haɗuwa a cikin ta da dan nan bara karo ko ne sana'ar cire masa sai amfani. eh cili ba ne na Allah kuwa aya eh, aya ci a samu sai ayi eh ko kuma ba za samu Allah kuwa ka sun ta ina ruwa na ruwa na sarki mai lafta yana a gidan sarki mai lafta yana a gidan da nura nura da ba a buza tashi ko a tare jama'a kada ku idan Allah ya ta mora yar mutanen gwamna tana ga yafin yan uwa da abokan arziki wajen gangarumar ta a gidan mai nasara mai gidan daɗi a gidan mai nasara mai gidan daɗi mora yar mutanen gwamna gwamma wa ɗiban fari ba abinda su ba an tashi da su aljana kuma ta mai kowa godiya amma a gadan da kowa san kowa wa wuya yi wa gadan da ko ba ko sake ko takwas na suna cewa kudu kurma da ake wannan cakwaran kuɗi dambe ne wanda ake yi a cikin garin ogina a augusta a garejin obasanjo cikin trailer park ake wannan dambe suna suna ciwa kudu kurma da karfi shagon soja shine ba sai shi dogon karfa shine shagon taye wannan dogon karfa shine bangaren na taye wannan gajeren karfa shine bangaren mada da ka kallu mai karfin sojan kallu shine gajeren karfa kai ya to yanzu ka yanzu ka a wahala ga dan dai kai to da ta to yana wani bai samu shaka ya ki ka mai ba ya ina cikin ɗayan jira a jira a jira ina dan a jira ne jira don gudu wai na gudu wani abin sun ce sha ya to a ne ga na mamman ya zo na mamman ya zo ha to an da tabarai a huta da gudu ka sai da a neman a wahala a wahala da mamman kai daure ta daure ta nika ashe da rike mai riga dan da shafa kokowa yanzu shi ka kai Thank you. gobe ba ka da kayan sheka daure zare da kai na inuwa dogo ha to ga nan bane tsakanin shi bago alakar sula daga bangaren gurmada sai shi bago aminu mako daga bangaren kudu dan bane wanda ake buga a nan garejin ubasanjo cikin trailer park a nan cikin garin ogere ake buga wannan dande. tsakanin kudu da gurma da ake wannan cin kuna makon giga na sun taka tun yi na farko faduwa kare Allah ya kare faduwa ko wace iri Allah ya kawo da nesa za ku roƙe kallo na cikin kuma ido ka abinci wannan dambe ga alama dambe ne mai hadari eh. dambe ne mai muni saboda wannan dambe ba a sama cicciwa ba sai ya da kare bahago da bahago ne kowa mai zahi ne eh, dabta nura mai magani tare yi tsallaka kuwa Allah ya kai ba hagu alakan suna mamma kwakwari ga dabbar za a yi ba ba hagu alakan suna ba hagu ba hagu aminin bakwa babai baran babai baran kyau hagu alakan suna ya mai wawaye kora inda Allah ya to ga dan an dawo an dawo cimi na biyu bayan shi bago alikasila daga bangaren gudu mada ya dauke bago aminu mako da mangare to yawa bahawa alkasila daga bangaren gudu mada ga shi nan za a koma cimi na biyu ba ga ran nan Allah kawo haduwa ko ta yan gori ce amma ba ma san rauni fa gara man nan fa gara nan gashi nan gashi nan subhanallah ha ta gara man nan gara ka fitila daga bangaren gurmada a amin ya ma ko daga bangaren kudu gashi nan kuma Allah ya da cikin dare da muna da jamus suna nan zuwa eh Allah ya da eh. to Allah ya sa magana kan sami shi ku tambaye faduwa ko zai ta bori Allah ya kawo ta mu a ji rauni ne ba masu amma faduwa ya dan dan bare duk mai tsoron ya fadi baya fatauci eh wani fatauci su kenan eh ta ga dan bana ga dan bana ga dan bana na ga ka hada wani dan bana tsakanin shagon yan kurkuwa da kuma shagon yawurawa ko da dai lokaci na ƙara tafiya amma dai gashi nan wannan ma aka yi mai kyau a ishe mu eh za a sha ruwa ko ta da daɗi eh, gara a kauce mata yafi ba kokowa kokowa kai maza suka sauna shago malabo hana ƙarya to ga dambe na tsakanin shi ba hagu makwa daga bangaren kudu sai shi ba hagu alikan sula daga bangaren gudu mada dambe ne wanda ake buga a nan gareji obasanjo a tirela park tau tau lúc đó họ ra đầu tinh lần đầu mutu na faɗo a ƙasa da ali ta ta sai ko ne ya ina ya bajarma wakili ta yi wakili a gudu na masa da Na gode wakili bare da mada girma